بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah maɗaukakin sarki ya dawo da mu a wannan masallaci masjidu ahlul baiti was sahaba da ke wannan layi na hausawa a wannan gari namu na kaduna a daidai wannan lokaci da muke ƙoƙarin yin bayani akan littafin allah wato tafsiri allah kaɗai nake roƙo kada allah ya sa abin da muke karanta zama musiba a kanmu a jiya mun tsaya ayar da allah ya ce wattaku yawman turja'una fihi ilallahi mutuwa fa kullu nafsin ma kasabat wa la yuzlamun wato lokaci ya mana halin nasa bayan daga baya na bibi wasu daga cikin ayon alkur'ani wannan yawon ɗin shi kaɗai sai da na samu allah maɗaukakin sarki ya ambace shi da wajen sunaye so saba'in da wani abu to allah maɗaukakin sarki ya samu je lahira da gaskiya wanda ya je lahira da gaskiya zai kallo wallahi tallahi akwai kallo amma ba sai ka je lahira da gaskiya in ba ka je lahira da gaskiya ba kai ne ka zama abin kallon Allah mu daukakin sarki ya kiyaye yau ayar da za mu karanta ita ce ayatul dai ayar da za ta yi magana akan bashi saboda muhimmancin bashi an fahimta yi ita ce atwalul aya fil qur'an ayar da tafi kowace aya tsawo a cikin ainihin wato alqur'ani Allah rama Allah mai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى وليكتب بينكم كاتب بالعدل نعم ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل شهادتان ممن ترضون من الشهداء أن تطل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا إلى أجله نعم. ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا تغتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار وكاتب ولا شهيد قال الإمام بن كثير عليه رحمة الله يتي هذا إرشاد منه تعالى لعباده المؤمنين wannan shiryarwa ne ga Allah maɗaukakin sarki akan bayansa masu imani idan ta'amalu bi mu'amalatin mu'ajjalatin idan za su mu'amala ta zan baka wani abu zuwa wani lokaci an buha cewa su rubuta liyakuna zalika ahfas domin wannan ya kasance shine mafi kiyayewa limiqdariha wa miqatiha akan gwargwadon lokacin da aka sa da kuma ainihin wato ƙa'ida wa adbatu lishahidi fiha sannan shine mafi kiyayewa ga mutumin da zai bada shaida akan abin da za a yi na rubutu din yace wa qad nabbaha ala hadha fi akhir hadhihi al-aya Allah ya faɗakar a ƙarshe a cikin wannan ayar haythu qala inda yace zalikum aqsatu indallahi wa aqwamu lishahadati wa adna Allah tartabu saboda in ba a yi rubutu ba to da wannan zaka gane cewa fa lalle littafin Allah shine littafin da yafi dacewa da tsara rayuwar mutane ina ba ta fahimta domin alkitabatu da qur'ani ya kawo cewa idan za a ba da bashi ko kaza ko kaza a rubuta to irin yadda rashin tsoron Allah ya cika mutane yanzu wani in ya karɓi kayan ka ba shi da ba rubutu kai kasan sai dai ku haɗa alayara ba haka ba ne amma in aka bi wannan ka'ida ta addini in baka amince ba a rubuta ko kana tunanin wani abu zai faru a rubuta to kaga bai isa ya tirjiya ba ya ce shi bai san da wannan maganar ba ibn abbas radiyallahu anhu yake cewa lamma harrama allah ta'ala riba lokacin da allah ya haramta riba sai ce a salama sai Allah ya haran ya halatta wato rance wa ƙali ya ce ashhadu anna salafal madmun ila ajalin musamma ya ce ina shaida cewa lallai fa bashi abin amincewa ne zuwa wani lokaci sananne qad ahallahu Allah ta'ala fi kitabi Allah ya halatta ya halatta shi a cikin littafin shi wa adina fihi kuma Allah ya yi izini akan rubutu a kan ainihin wato bashi ɗin sannan Abdullahi dan Abbas ya karanta faɗin Allah ta'ala cewa ya ayyuhal ladina amanu idza tadayantum bidaini idan za ku yi ainihin wato yi mu'amala ta bashi shi yasa kamar yadda muka ce wannan ya ɗin harafi ne na nida mabnin ala sukun ayyu munada ne mabnin ala dammi fi mahalli nasbin wasu su ce ma huwa man'ud wasu su ce wa huwa mubdal minhu ha harfu ne littambi alladhina ismu mawsulin ne mabnin ala al-fati fi mahalli nasbin na'at wasu kuma su fi mahalli nasbin badal na ainihin wato allazi din na ayyu din da haka su ce amanu fi'ilun wa fa'ilun ne jimla fi'iliya ita ce salatul mawsulin la mahalla laha min al-i'rab wato adata shartin ne ghairu jazim sanan zarfu ne zamanin مبني على السكون في محل نسب وهو مضاف تداينتم جملة فعلية واتو في محل جر مضاف إليه نئذا باء حرف جر دين اسم مجرور ببي وهو منقول إلى أجل مسمى شبه جملة في محل جر نأت أول مسمى شيني نأت الثاني ذاك فاكتبوا شيني فاء واجع في جواب إذا ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuka yi imani malamai suka ce tadayantum ala wani ne tafa'altum wanda yake nuna cewa wato ka iya bani bashi in baka wa in baka bashi suka ce ma'anar shi shine ta'amaltu idan za ku yi mu'amala ta bashi ina fata an fahimta domin akwai wanda zai bayar akwai kuma wanda zai karba akwai wanda zai yi rubutu akan bashin akwai wanda zai tsaya akan me akan shaida suka ce yuqalu ana cewa dayan tuhu idza amaltuhu biddaini in ne mu'amala da shi ta hanyar bashi wa inna ma qala Allah ya ƙara maimaitawa ne ya ce idza ta dayantun in ba a ce bidinin ba yayi an kawo dainin ne dan ya zamanto ta'akid akan maganan ta dayantun kaman wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru ai ba wani tsuntsu an san da mai tsuntsu yake tashi sai Allah ya ce bi haihi dan jana'aihi ya zamanto taukiri ne na ya tsiru ina fata an fahimta da haka idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma bidainin inda aka kawo taukiri ne dan ya zamanto na ta tadayantum Abdullahi dan Abbas ya kuma kawo hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wato Abdullahi dan Abbas yake cewa fadin Allah madaukakin sarki da ya yace ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin yace annahu qala lamma nazalat ayatud dayn yayin da wannan ayar bashi ta sauka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna awwala man jahada adamu alaihi salam farkon wanda ya fara yin musu shine annabi adamu yana fata an fahimta anna Allah lamma khalaqa adam Allah lokacin da ya halicci annabi adamu masa hazaharahu sai Allah ya shafi bayansa fa akhraja minhu ma huwa dhari'un ila yawmil qiyamah Allah ya fitar da ziyarar annabi Adam har zuwa ranar tashin alkiyama wanda shi ake ce masa alamin zarra faja'ala ya aridu zurriyatahu alaihi Allah ya fara gitto ma da zuriya annabi Adam akan shi yana ganin su fara'a fihim rajulan yazhar sai annabi Adam ya ga wani mutum haske yana fita a jikinsa qala sai ce ai rabbi man haza wannan mutumin da naga haske yana fita a jikinsa a cikin zuriyata waye Ƙala sai Allah ya ce hu hu huwa bunuka dawu danka ne annabi dawu qala sai ya ce rabbi kam umruhu nawa ne shekarunsa qala sai ya ce sittuna aman shekarunsa 60 ne wanda zai a duniya qala rabbi sai annabi adam ya ce zid fi umrihi Allah ka ƙara a cikin rayuwarsa ƙala sai Allah ya ce la illa an azidahu min umrika sai dai in ka yarda a rage wani abu a cikin rayuwarka a ƙara masa wa kana umru adam alfa sanatin Allah ya kaddara kuma annabi Adamu zai shekara dubu a duniya fa zadahu arba'ina aman sai ya ɗibi shekara arba'in cikin shekarun sai ya ƙara ma annabi Dawud alaihi salam fa kataba alaihi bidhalika kitaban sai Allah Allah madaukakin sarki ya rubuta littafi akan wannan wa ashhada alaihi mala'ika sannan mala'iku suka yi shaida akan wannan abin da aka yi an ciri shekara arba'in a cikin shekarun shi an ba annabi dawo falamma tudira adamu wa atatkul mala'ikatu lokacin da mutuwa ta halattun wasa mala'ikun ɗaukar rai suka zo ƙala sai ce innahu baƙi baqiya min umri na aman sai ce a cikin shekaru na ba akwai shekara arba'in <laughs> an fahimta yi shi yasa Allah ya ce wa kana al-insanu aksara shay'in jadala an fahimta yi faƙila lahu sai aka ce masa innaka qad wahabta libnika dawud ai ka ba ɗanka shekara arba'in dawud ƙala sai ce ma fa'altu ya ce ba haka ba an fahimta ai annabi adam ya musu shi yasa ɗan adam yake kuma da musu ɗin sun miyal insani bil insani li kasarati nisyanihi an kira ɗan adam da mutum ne saboda yawan mantuwa yanzu yanzu nan ku yi abu da mutum ya shafa ya shafa ma irin shi to kai ce wallahi bai san an yi ba wani umma da ganganci wani kuma da gaske ne wallahi bai ma san an yi ba an fahimta yi fa abraza Allahu alaihi alkitaba sai Allah ya fito da wannan littafin da aka rubutu wa ashhada alaihi almalaika malaiku suka yi shaida akan shi to shi yasa annabi ya karanta wannan hadisin akan munasaba cewa duk abin da aka yi shi ba ta hanyar yarjejeniya ba da rubutu to dan adam akwai wa zai iya musu kan shi ina fata ta fahimta to kuma wannan zamanin zaka ga shine zamanin da yafi dacewa gurin taka tsantsan akan ainihin wato rubuta abubuwa in za a yi mu'amala musamman ta ainihin wato kuɗi kagan zamanin sahabbai ne ma da sauki ko kuwa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba wanda yake tuhumar su da cin amana da ha'inti sai mutumin banza eh mutanen banza kan suna tuhumar su to ita kuma tuhuma ai kowa ma za a iya mai kokwa tunda an tuhumci Allah wasu sun ce inna Allah faqirun wa nahnu aganiya Allah talaka ne su ne masu kuɗi sannan suka ce yadullahi magalula hannun Allah kuturu ne Allah lankwasashe ne Allah ya ce gullat aidihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kayfa yasha akai abubuwa mafi gaskiyar mutane ya zo aka karyata shi aka ce karya yake shine manzan Allah to fa man allazi la yuttahamuhu ba'da ma tuhima rabbuna wa nabiyuna waye wanda ba za a tuhumce shi ba bayan an tuhumci Allah da manzan Allah waye rage babu to mutumin kirki kyautar da zato yake bada uzuri mutumin banza kuma munan da zato yake kuma baya bada uzuri da haka duk mutanen kirki suna kyautar zato ga sahabban annabi su ba su uzuri amma mutanen banza kullum tsakaninsa da sahabban annabi sai zagi suke yi wannan kuma riga ce na ɗinka wanda ya ɗauka ya sa a wuyan shi te daidai da shi Allah ta'ala shirye da mu Allah maɗaukin sarki ya ce faktubuhu lallai wannan bashin a ainihin wato rubuta shi to wajen wannan faktubuhu ɗin malamai suka kara wa juna ilimi wasu suka ce shin rubuta bashin nan wajibi ne idan za a yi rubutu sai an in zan baka bashi sai an rubuta ko ba wajibi bane wasu ka ce e eh, tun da an kawo shi akan siga ta umarni faktubuhu to wajibi ne sai an rubuta wasu ka ce a'a wannan umarni ne wanda a ka'idarsa ya kamata ya hukunta wajibi amma akwai dalilin da ya fitar da shi daga wajibi ya koma mustahabbi aya da za mu karantar a baya za mu tarar a gaba wa in kuntum ala safarin walam tajidu katiban farihanun maqbuda fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addi alladhi min amanatahu walyattaqillaha rabbahu wala yabqas minhu shay'a suka ce wannan ayar da ta zo a gaba ita ce ta rage ma umarnin faktubu ya tashi daga wajibci ya koma ainihin wato karfi ya koma daga wajibci sai ya koma ainihin wato mustahabbi wato wannan yana ɗaya daga cikin gurare da ƙa'idoji da malamai suka ci duk inda kaga an ba da umarni Allah ya bayar ko annabi ya bayar to a ƙa'ida ya kamata ya zama wajibi ne amma akwai dalilai da suke cire shi daga wajibi ya koma ɗaya daga cikin abubuwa da zan ambata yanzu sun ce umarni a larabci ta'arifinsa huwa talabul husulil fi'il shine neman a farar da aiki min al daga wanda ake magana da shi amma ala sabilil isti'la akan fuska na rinjaye dole wanda zai ba da umarni da wanda aka ba umarnin ya zama akwai bambanci ina ba ta fahimta idan baban ka zai tafi kasuwa ka ce ya siyo maka kaza duk da ka ce ya siyo maka kaza wannan a gurin malamai ba sa ɗaukar shi umarni wannan akwai abin da suke kiran shi don ba umarni ba ne daga wa daga na sama zuwa ƙasa yanzu daga na ƙasa ne zuwa nawa zuwa na sama ina fata an fahimta shi yasa ci wanda muke rabbana atina Allah ka bamu a ƙa'ida in zaka rira za zaka ce atina fi'lu amrin ko to dole sai ka ƙara wani abu ka ce littala fi'ili na umarni amma ne ka kake dan ba dole bane in Allah ya ga dama ya baka ina fata an fahimta to wannan akwai shi to suka ce wato fi'ili amri siga da ake zuwa a bada umarni da su a larabci na farko akwai fi'ilul amri shi kanshi kaman irin wannan faktubu kamar faɗin Allah da zai ce aqimis salata lidiloki shamsu ila gasaqil layli wa qur'an al-fajr inna qur'an al kana mashuda kaga wannan umarni ne sannan akwai al-fi'l al-mudari al-maqrun bi al-amri mudari wanda aka hada shi da lamun ta umarni kamar li yunfiq zu sa'atin min sa'a wa man qadira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah irin su qul lil mu'minina yaghuddu min wanda suka ce akwai lamul amri mahzufa li yaghuddu min absarihim irin wannan akwai su sannan akwai ainihin wato ismu fi'il amri kaman ya ayyuhal ladina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla idza tadaytum bima'ana ilzamu anfusakum shi yasa faɗin Allah ta'ala qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum wasu alaikum suke fassara shi da ismu fi'il amrin bi ma'ana ilzamu anfusakum alla tushriku bihi shi'a ku lizimci kanku kada wanda ya shirka da Allah sannan akwai wato masdarun na'ibun an fi'il amr wato masdar ya wakilci wato fi'il amr kamar faɗin Allah da ya ce fa idza laqitumul ladina kafaru fadarbar riqabi da kuma abinda muka sha karanta wa abdullah wala tushriku bihi shay'an wa bil walidaini ihsanan masdar ne na'ibun an fi'ilihi asalin kalman shine wa abdullahi wa la tushriku bihi shay'a wa ahsinu bil walidaini ihsana ku kyautata ma iyaye ainihin wato kyautatawa to wannan yana da gaske. to sai suka ce siga fi'ilu amrin asali idan ta zo ya kamata ya zamanto lil ne amma yana zuwa da sigogi kamar haka na farko akwai fi'il amr lid du'a kamar rabbi auzi'ini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wannan roƙo kake Allah ya kaibafe ka akan ka gode masa akan ni'imar da ya masa sannan sun ce fi'il amrin yana zuwa lil iltimas kamar izhab ila dari taquluhu liman yusawika ga mutumin da yake daidai da kai da shi ina ba fahimta abokinka wanda da kai da shi duk matsayin ku daya in ka ce maka abu to a wannan a ka'ida ba a kiran shi ainihin wato umarni sannan akwai al-irshadu da haka suka ce wannan fi'il amrin ne lil irshad wanda yake cikin wannan ayar ya ayyuhal ladina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuhu sannan annabi ya ce idza maratum bi riyadil jannati farta'u in kuka wuce a dausayin aljanna ku tsaya ki kiwo sabai suka ce me dausayin aljanna sai manzon Allah yake cewa al masajidu masallati a wani gurin hilaquz zikiri halkar da ake karantar da halar da haram sannan fi'il amrin yana zuwa littahadi Allah zai ba da umarni amma ba aikata ake so kai ba tsoratar da kai ake kamar faɗin Allah ne yace alulillahi an andadan li dillu an sabili sai yace qul tamatta'u fa inna masirakum ila nar ku ji daɗi ai ba cewa ake su ji daɗin ba da gaske jin daɗin ake nufi tahadid ne tsoratarwa ne kamar kai wani yaro ya maka laifi ka biyo shi ka ce sai ka bashi kashi kawai yana zuwa sai ya samu wani kodago sai ya tsaya gurin shi da ka fito sai ka ga nan ɗin shi ma ya cinyar ka an fahimta yi sai ya kalle shi ya ce don Allah ga shi ka taɓa shi sai ma haɗa ka da Allah kai ka san ba baka umarni yake baka da ke shi ta hadid ne in ka da ke shi kai ma ka san abin da zai biyo ba to kamar yadda wancan annabin ya ce qala ta fi kuma salasata ayyam to ta hadid ne akwai fi'il amrin da yake zuwa akan wannan sannan fi'il amrin yana zuwa litta'jis dan a gajiyar da kai kaman faɗin Allah da yake cewa am yaqulu naftara qul fa'atu bi ashari suwarin mithlihi muftariyatin cewan su kawo ba na buƙatar su kawo bane ba za su iya ba amma an ba su umarni ne dan a gajiyar da su sannan fi'lu amrin suka ce yana zuwa lil ibaha dan halal kawai kaman fakulu washrabu hatta yatabayyana lakum al khayt al abyad min al khayt al aswad min al fajr kaga wannan lil ibaha ne sannan yana zuwa at taswiya daidaita abu da abu kamar faɗin Allah yan wuta in sun shiga wuta zai ce isbiru aw la tasbiru sawa'un alaikum ina ko mutum ya haƙuri ko Allah ya sa kada ya haƙuri duk ne sannan fi'lu amrin yana zuwa lil ikram kamar udkhuluha bi salamin aminin suratul hujurat kamar udkhuluha bi salam zalika yawmul khulud kaga wannan udkhuluha fi'lu amrin ne lil ikram duk mutumin da aka faɗa masa wannan magana an gama karrama shi a lahira Allah ka sa muna daga ciki Allah madaukin sarki ya kiyaye Allah ka sa lokacin da za a faɗi wannan kalmar muna gurin sannan fi'ilu amrin yana zuwa ainihin wato lil ihanati wat tahqi dan a wulakanta ka lokacin da kafare suka ce a idza mitna wa kunna turaban wa idza a inna lamabusuna khalqan jadida Allah sai ya ce musu me kul kunu hijaratan aw hadida idan mutum ya isa ya zama dutse ko bakin karfe ai ba buƙatar ake su zama dutsen ko bakin karfe ba ta haƙir ne don wulaƙanta su ba za su iya zama dutsen ko bakin karfen ba to wannan yana daga cikin sannan suka ce wato akwai fi'il amrin liddawa fi'ilin da yake zuwa na umarni ne amma yana nuna dawwama akan abu shine abin da muke karanta a cikin suratul fatiha kullum muna cewa ihdinas siratal mustaqim Allah ka shiryar da mu hanya mu daidaituwa sannan yana zuwa littamanni guri akan abin da ba zai yi ba ko kuma in za ka yi sai ka sha wuya suka ce shine abin da umru ilqais yake ta ala ayyuhal layl tawil alanjani bi subhin wa mal isbahu minka bi amsali sannan yana zuwa fi'l al-amr lil itiba shine Allah zai ce unzur ila samarihi idza athmara wa yan'i inna fi dhalika la ayatin liqaumin yu'minun sannan fi'l amrin yana zuwa lil izin kaman mutumin da ya kwankwasa maka kofa in shigo sai ka ce masa udkhuluha bi salamin amin kaga izini yake nema sannan fi'il amrin yana zuwa litakwin dan samar da abu kaman inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun sannan yana zuwa litakhyir fi'il amri a baka umarni dan zabi akan abu kaman fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba kaga wannan litakhyir ne sannan yana zuwa litta'adib dan ladabtawa annabi ya ce ya gulami sammillah wa kul bi yaminika wa kul mimma yalika sannan fi'il amrin yana zuwa litta'ajjub saboda mamaki kamar yadda Allah ya ce undur kaifa darabu lakal amsala ka kalli mana inda suke buga maka misali fadallu la yastati'una sabila to wannan yasa tunda fi'il amrin yana fita daga ka'idarsa ta asali da aka sani wasu suka ce a'a wannan fi'il amrin na faktubu yana nan akan ka'idarsa na wajibi ne a rubuta wasu suka ce a'a ba wajibi ba ne mustahabbi ne wannan kuma ita ce maganar da mafi yawancin malamai na tafsiri suka fi ainihin wato tafiya a kanta Allah maɗaukakin sarki sai ce za a yi wannan rubutun ila ajalin musamman zuwa wani lokaci ne sananne wato lokaci sanannen nan malamai suka ce al'ajalu muddatun ma'alumatul awwal wal akhir lokacin ya zamanto an san farkon shi an san wa an san ƙarshen shi ni wane zan ba wani bashi naira kaza ko miliyan kaza ya karba a watan kaza shekara ta kaza zai biya ni kuɗi na a watan kaza a shekara ta kaza a rana kaza ina ba an fahimta malamai suka ce hikiman da yasa Allah ya ce a rubuta sannan ai ajali shine in ba a rubuta ba sai an samu zalunci ta bangare biyu in ma da shi wanda ya ba da bashi lokaci bai ba ya ga yana buƙatar kuɗi ya zo ya tada jijiyar waya sai sai an bashi kuɗin shi ko kuma shi wanda ya karɓa kuɗin lokacin biya ya yi ya ce to shi bai san da wannan magana ba shi ba haka aka yi ba in wata biyu aka yi ko uku ya ce wata biyar aka yi kaga an samu wa an samu cutarwa daga bangaren shi wanda ya bada kuɗin in ko wanda shi ne ya karɓi kuɗin an yi zai biya wata shi da mai kuɗi ya ga yana buƙatar kuɗi wata biyu zai ce sai an bashi kuɗin shi kaga shi an cutar da shi amma in an yi rubutu an riga an kauce ma ainihin wato wannan matsala din sannan Allah madaukakin sarki ya faɗa ya ce wal yaktub bainakum katibun bil adli lallai fa mai rubutun yayi rubutu a tsakaninku da ainihin wato adalci ina fata an fahimta bil adli da ainihin wato adalci inda Allah madaukakin sarki malamai suka ce ai bil qist wal haqqi shine yayi rubutun da adalci da gaskiya wala yajru fi katibihi ala ahadin wala yaktub mattafaqu alaihi min ghairi ziyaratin wala nuqsan shine kada ya rubuta wani abu sai abin da aka yi ittifaki a kansa kuma ta hanyar rubutun kar ya ƙara kar ya rage akan abin da aka yi sannan Allah ya ce wala ya aba an yaktuba kama allamahullah wato shi wala yamtani man ya ariful kitaba mutumin da ya san rubutu kada ya hannu da ya yi rubutu akan abin da aka neme shi ya zo ya rubuta na rubutu akan yarjejeniyar bashi shi wannan wal yaktub fi'il amrin ne katibun bil adli wala ya aba katibun atafi ne akan wal yaktub katibun shine ainihin wato wala ya aba katibun an yaktuba kama Allah mahulla kada ya yi rubutu kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ainihin wato sanar da shi malamai suka ce wala darurata alaihi fi dalika fa kama allamahu Allah ma lam yakun kamar yadda Allah ya sanar da shi abinda bai sani ba aka zo aka neme shi a matsayin shi na wanda ya iya rubutu aka ce ya zo ya rubuta yarjejeniya malamai suka ce faliya tasaddaq ala ghairihi mimman lam yusul kitaba to rubutun da zai yi bayar da shi a matsayin sadaka ga mutumin da bai iya ainihin wato rubutu ba shi yasa nan suka ce dinnan wato wala ya'ba katibun shine wato fa'il na ya'aba an yaktuba jimla Iliya wal masdar al mu'awwal fi mahallin nasb mafulin bihi wannan wato allama wanda ya ta'adda ila maf'ulin bihi ne an hazzafa daya suka ce wala Ya'aba katibun an yaktuba kama allamahu iyahu kamar yadda Allah ya sanar da shi mai rubutun kare ki rubuta Allah sai ya ce falyaktub wal yumlil alladhi alayhi alhaq wal yattaqillaha rabbah malamai suka ce wal yumil alladhi alaihi dain mutumin da yake akan shi akwai bashi to yi shifta alal katib akan mutumin da zai rubutu ina fata an gane shifta ai kai wasu ba su gane shiftar nan ba eh ko kuwa an tafi a rubibi ne fa eh wannan kalma kaji wani ya ce a warware da gaske da wallahi wani ya gane shifta ma wannan kalmar da aka faɗa aka ce shifta aka yi ga wallahi wani bai gane shifta ma an ba ta ta shifta shine ka dinga faɗar abu wani yana rubuta shine shifta shi yasa tan kafare suka ce wa qalu asatirul awwalin tatabaha fa hiya tumla alaihi bukratan wa asila tatsuniyoyin mutanen farko ne ake wa annabi shifta shi yana faɗa ana rubuta masa in an gama rubuta sai zai karanta mutane da safe da yamma to malamai suka ce walimin ladhi alaihi alhaq alaihi dain wanda yake akai bashi akan ki to sai ya shifta alal katib akan mutumin da zai rubuta muqirran bima fi zimmatihi min ad-dayn yana mai tabbatar da cewa ni wani ana bi na bashi kaza shi kuma mai rubutu yana rubuta li yakuna imla'uhu hujjatan alaihi saboda wannan rubutun da za a nan gaba ya zama hujja akan shi sannan ya zamanto kiyayewa ga abin da za a rubuta Allah ya ce fa in kana alladhi alaihi alhaqqu safihan aw da'ifan in wanda zai wanda haƙi yake akan shi ya kasance safihan wato malamai suka ce jahilin bil imla bai iya rubutu ba imamu mujahid da daha da siddin suka ce fa in kana alladhi alaihi alhaqu safihan suka ce tiflan sagira in yaro ne karami imamu shafi'i rahimahullah yake ce as-safi idan an ce safi shine al-mubazzir al-mufassir limalihi mai wawa wanda yake bannata dukiyarsa ya shiga cikin safi au dinihi ko addininsa au da'ifan suka ce au da ifan shine shaikhin kabiran mutumin da shekaru sun masa yawa tsoho ne dattijo ne wasu suka ce a'a au da ifan mutumin da yake yana da raunin hankali kamar hauka ta shafe shi ya shiga cikin au da ifan ya la wa an yi milla ko kuma ba ba bane amma dai ba zai iya yin rubutu ba in imma ya zamanto saboda kurmuntaka ko gajiyawa ko an tsare shi ko baya nan wanda layin yumkinu hudurul katib ba zai yi ba a ce ya halattu inda ake yin rubutun au jahalun bima lahu wa ma alaihi ko jahili ne ta kowane bangare in an yi rubutu bai san me aka rubuta ba in an ce ya karanta ba zai iya karanta ba ta kowane bangare ibni bai san komai ba to shine aula yastati an milla huwa to falyimlil waliyahu bil adl malamai suka ce wato wanda zai tsaya a matsayinsa sai ya ainihin wato yi masa shifta amma ta hanyar adalci shine bisiriki wal haq ya zamanto akwai gaskiya ibnu abbasin da muqatil yace Allah madaukakin sarki yana nufi arada bil wali sahibul haq wanda yake shi yake da haƙƙi shine falyumlil waliyahu bil adl ya'ani in ajaza ma alaihi al haqq min al imla in ya gajiyawa akan abin da ke kan shi ne ya shifta to falyumlil waliyul haq wa sahibud dayl bil adli annahu a'lamu bi haqqihi domin yafi kowa sanin ainihin wato haƙƙinsa sannan Allah madaukakin sarki yace wastashidu shahidaini min rijalikum sannan masu shaida su ba da shaida daga cikin ainihin wato mazajenku malamai suka ce wato wastashidu shahidaini min rijalikum masu ba da shaida su ba da ainihin wato shaida daga cikin mazajenku suka ce ya ani al-ahrar su zamanto ‘ya'ya musulmai ba bayi ba sannan ya zamanto ba ƙananan yara ba sannan ya zamanto ba kafirai ba su ne min rijalikum wanda ita ce mafi yawancin maganar ainihin wato malaman tafsiri cewa wasu ta tashidu shahidai ne min rijalikum su zamanto ‘ya'ya musulmi ba bayi ba ba ƙananan yara ba ba kafiri ba don Allah ya ce min rijalikum ar ne kuma bai daga cikin min rijalina bai daga cikin min rijalina da haka wani malami yake cewa ba za a nemi shaida arni ba wanda zai ma Allah ƙarya to shine min babu aula ma kowa ƙarya ma a duniya ina fata an fahimta sai ne wastashidu shahidain min rijalikum masu shaida su ba da shaida daga cikin ainihin wato mazajen ku fa in lam yakuna rajulaini idan ba a samu mazaje guda biyu ba to fa rajulun a samu namiji ɗaya umar atani da kuma mata guda biyu malamai suka ce wa hada inna ma yakunu fil amwali wannan a cikin dukiya ne wa ma yuqsadu bihi almal abinda ake nufi da shi dukiya ne wa inna ma uqimatul mar'atani maqamar rajuli an tsayar da mata guda biyu ne matsayin namiji linuqsani aqalil mar'a saboda tauyewar hankalin mace ina fata mun fahimta kamar yadda ya tabbata cikin bukhari da muslim manzon Allah sallallahu alaihi sallam a hadisin Abu Huraira yace ya ma'asharan nisa ya ku taron mata tasaddaqna ku yawaita yin sadaka wa aksirna al-istighfar sannan ku yawaita neman gafarar Allah fa inni ra'aytu kunna akthar ahlin nari domin na ga mata su ne mafi yawancin yan wuta haka annabi ya ce mata ne zaka tara su kai musu wa'azi ka ta kawo alkiyama su yi kuka bilalin an jima mai gangana kidawa zaka dauka ba matan da kai ma wa'azi bane ba haka bane din da haka ce an bude wani bakon boka ya zo a unguwa to kwastomomin shi cikin kaso 100 kaso 90 mata ne ba haka bane ko wani ma ya ce da biyar a cikin azumin nan fa akwai wajen wani boka da na sani wallahi mata sai sun je da safanci sun jira shi a tashi ana cikin azumin nan saboda bala'i to shi yasa zaka ga duk aiki na saban Allah da ga ba sa ba su ne a gaba gaba shi yasa muke so a karantar da su addini in ko suka fahimci addini to mutane ne wanda addini yake karuwa da su ina ba ta fahimta inda kamar ma zuwan dr zakir na najeriya ai mata ne suka yi kokari wajen ɗauko shi ya zo najeriya an fahimta yi kaga sun yi aikin da maza sun kasa yi to saboda haka wannan shiri saboda haka sai annabi ya ce su yawa ta istighfari ya ga mafi yawancin yan wuta mata ne wata mata ta ce to a zamanin da ne mata yan wuta da amma ban da wannan zamanin faqalat mar'atun minhunna jazla sai wata mata mai kaurin jiki ta ce wa malana ya rasulullahi aksaru ahalin nari me yasa maka zamanto mafi yawancin yan wuta sai annabi ya ce daga cikin matsalolin tuksirna la'ana kula yawaita tsinuwa da yawan yara da suke lalacewa tsinuwar da iyayensu suke musu mata shi yasa suke lalacewa wani yaron tun yana dan karami ake mai alkaba'i ake faɗa masa miyagun maganganu guntu matsiyaci sai ka gani tsinan ne waye waye waye to irin wannan idan bakin babar ya bi shi tun yana dan karami a cikin ramadan din nan ka zo masallaci ka yi tahajjudi ka yi waye ka yi waye ka koma gida ka kwanta kana baccin asaba ka san baccin asaba akwai daɗi wallahi sai ya shigo ɗakin ka ya ji wuna hita baka sani ba sai ta yi zafi ya ɗoɗana ma a ƙiya saboda babu ta tsine masa akwai wannan bala'in to haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wata furnal ashir kuna kafirce ma alherin da mazajen ku suke muku eh wata ka shekara kana mata alheri wata rana sai ta kalle ka ta ce kai ba ma kaddara ba zan aure ka akwai wannan matsalar to suna yawan kafirce mu alherin da mazajen su suke musu ma ra'aitu naqisati aqlin wa dinin annabi ya ce ban taba ganin masu tawayen addini da hankali ba aglaba lidhi lubbin min kunna amma kuma sarin jaye mutumin da yake da cikakken hankali irin mata ina fata an fahimta akwai wani karin magana da bahaushe yake cewa abin da ya gagara maza sai dai mata wallahi kuma da gaske ne wani ya ce mm qalat ya rasulullahi matar ta ce ya rasulullahi ni qusanul aqli wa din me yace wa hankalin mata da addini qala sai manzon Allah yake cewa amma ni qusanu hinna tawewar hankalin su shine fa shahadatu mar'atini ajilu shahadata rajulin shaidan mata guda biyu tana daidai da shaidan namiji ɗaya ne fa hadha al aqal wannan shine hankalin hankalinsu sannan wa tamkuthul layali la tusalli sannan akwai darere da kwanaki da mace take zauna ba ta yin sallah wa tufṭiru fi ramadan sannan za ta zauna cikin azumi ba za ta ci abinci ba annabi yace fa hadha nuqsanul din wannan shine a addinin ta ci abincinta cikin watan ramadan in tana al'ada ina fata an fahimta ko murdi'a ce mai shayarwa ce ko hamila ba komai a kanta ina ba ta fahimta amma kai muhammad awal da kai a ganka kana gabza abinci da rana aka samu matsala ne akwai matsala me yasa akwai wani yaro shi bai balaga ba bai san al'amari na mata ba ya zo sai ga in za a yi sallah sai ga wasu 'yan mata sun koma gefe a makaranta ba sa yin sallah sai ya zo ya takura shi fa sai ya ji dole wai me yasa <laughs> ranar da ya zo ya takura wata daga cikin ɗalibai ta ce gaje ka tambayi uwarka Allah ya samu dace to wannan yana daga ciki wato wastashidu shahidaini min rijalikum fa in lam yakuna rajulaini idan ba a samu mazaje guda biyu ba sai Allah ya ce to farajulun a samu namiji daya wa mar'atani da kuma mata guda biyu sannan malamai sun ce ba kowane abu bane za a nemo namiji ya bada shaida abin da ya shafi mata to wannan mata ne kaɗai za su ba da shaida don haka nan bai buƙatan faradulun umar ata ne akan abin da ya shafi harkar gaban mace zuwan jini da ɗaukewarsa kaza kaza kai garje da ƙato mai zaka a gurin wani shaida don haka ba za ka ce faradulun umar a ne ba nan mata ko in suka ba da shaida mai ya wadatar ina fata an fahimta Allah ya ce min mantar daula mina shuhada wanda kuka ainihin wato da yadda da ainihin wato yadda da shaida su ya'ani man kana mardiyan fi dinihi wa amanatihi wanda aka yadda da shi a addininsa da amanarsa malamai suka ce akwai sharaɗin karɓar shaida guda bakwai na farko dole wanda zai ba da shaida a kotun musulunci ya zamanto al-islam ya zamanto musulmi ba arni ba ina fata an fahimta sannan na biyu a samu alhurriya yanci ya zamanto ɗani ba bawa ba na uku a samu wal yana da hankali ba mahaukaci ba ne na hudu a samu albulu ya balaga ba karamin yaro ba ne na biyar a samu al'adalatu adili ne shi kuma adalcin nan shi zai sa ya faɗa abu abin da yake daidai ko da ku baka goyon bayansa ina ba ta fahimta na shida a samu almuru'atu ya zamanto yana da mutunci wanda zai je ba da shida sannan na bakwai a samu intifa'ut tuhuma korewar tuhuma shine idan wanda zai je kotu ya bada shaida a kan mutum ya zamanto ana tuhumar akwai gaba mai tsanani tsakaninsu to akwai yiwuwar kuma ya ɓanɓaro abin da bai bai kantara masa ya ci yayi ina ba ta fahimta da haka wannan in ya bada kotu a shaida ya shaida a kotu ba za a karɓi shaida shi ba wayannan sune sharaɗin da malamai suka ce na ainihin wato karɓar shaida ɗin da haka malamai suka ce fa shahadatul kafir maddudatu li'anna al-ma'rufina bil kadhibi inda an-nas la tajuzu shahadatuhum bai halatta ba me yasa Allah ya ce fa in lam yakuna rajulaini fa rajulun wa mar'atan mimman tardawna min ash shahada saboda an tadilla ihdahuma saboda idan ɗaya daga cikin su ta ainihin wato manta fa tudhakkira ihdahuma al-ukhra ɗaya sai ta tunatar da ainihin wato ɗaya dan haka nan ad-dalal ba bata ba ad-dalal ya zo anan da ma'anan an-nisyan manta da haka suka ce kalman ad-dalal a Qur'ani tana zuwa ta ɗauki ma'ana takwas zuwa tara zuwa ainihin wato goma imam ragib al-asfahani a littafin shi al-garibu fi muradatul qur'an yace idan an ce ad-dalalu asali a yare na larabci yace huwa al-udul ala at-tariq al-mustaqim shine karkacewa daga tafarki ainihin wato madaidaici yace kalmar ad-dalal tana zuwa da ma'ana kamar haka na farko algawaya hallaka ana kiran shi da addalal a cikin ainihin wato alqur'ani lokacin da Allah yake magana akan shi dan cewa alam ahad ilaikum ya bani adama Allah ta abudu shaytan innahu lakum adum mubin sai Allah ya ce wa ne buduni hada siratun mustaqim sai ya ce wa laqad adalla minkum jibillan kasira kaga addalal da ma'anan bata a nan gurin sannan addalal yana zuwa da ma'anan al-khusran tabewa kamar yadda Allah ya ce falamma ja'ahum bil haqq min indina قال اقتلوا أبناء الذين معه أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال سنة الضلال هنا معنى الشقاء ko rashin arziki kamar faɗin Allah innal mujrimin fi dalalin wasu'ur kaga fi dalalin suna cikin mai tabewa da kuma haukayo mai sabuna fi nari ala wujuhim zuqu massa saqa sanan yana zuwa da ma'anan al banna kamar yadda Allah yake wallazina qutilu fi sabilillahi falan yudilla a'malahum Allah ba zai bata aikin su ba sanan ad-dalal yana zuwa da ma'anan al-khata'u ganganci kamar yadda Allah ya wa gadau ala hardin qadirina qalu falamma ra'awha qalu inna ladallun Allah yana magana a sahabul janna sanan yana zuwa da ma'anan al-halak wal maut kamar faɗin Allah cikin suratul sajada da suke cewa wa qalu a idza dalalna fil ardi a inna lafi khalqin jadid bal hum bi liqa'i rabbihim kafirun sanan yana zuwa da ma'anan annisyan a nan gurin shine an tadilla ihdahuma fatudhakkira ihdahuma al-ukhra sanan yana zuwa da ma'anan adamul ilmi kamar yadda annabi Musa ya ce qala fa'altuha idan wa ana min ad-dalil domin fir'auna ya ce masa wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta min al-kafirin sai ya ce wa tilka ni'matun tamunnuha alayya an abatta bani isra'il qala sai ya ce fa'altuha idan wa ana min dalim wa ana wato lokacin ban da sani shi yasa ne haka sannan a dalal yana zuwa da ma'anan wato kishiyar shirya wanda shi yafi shahara shi kuwa ya sani kamar faɗin Allah da ya ce wa laqad dalla qablahum aktharul awwalin shedan ya batar da mutane da yawa a cikin su dan haka an tadilla ihdahuma fatadhakkira ihdahuma al-ukhra Allah madaukakin sarki ya faɗa yace wala ya abashu hada'u idza du'u malamai suka ce faɗin Allah da ya ce wala ya abar shuhada idan ma du'u ma'anahu idan du'u fa alaikum ijaba idan aka kira ka aka ce ka zo ta ka bada shaida to lallai dole ne sai ka je wannan ita ce maganan qatada da rabi bin anas da kuma faɗin Allah wannan ita ce maganar rabi da kuma qatada da anas dan maliku sai dai wasu malamai suka ce faɗin Allah madaukakin sarki da ya ce wala ya abashu shuhada idan ma da kuma wannan wala ya aba katibun an yaktuba kama allamahullah wa min huna ustufi da anna tahammula shahada fardu kifaya suka ce mutum ya je ya bada shaida fardu kifaya ne in an samu wani ya ji ya bada shaida akan abu wata matsala ta taso in baka je ba ya dauke maka ina fata an fahimta wasu suka ce a'a akwai lokacin da take zama in ta zamanto kai kaɗai abin ya shafa in baka je ka bada shaida ba matsalar ba za ta warware ba ce yanzu ya zama fardu ainihin a kanka dole sai ka ainihin wato je sannan Allah madaukakin sarki ya ce wala tasamu an taktubu sagiran auka kabiran ila ajali kada ku kosa gurin rubuta abu karami ne ko babba zuwa ga ainihin wato ainihin wato lokacinsa suka ce hadha min tamamil irshad wannan yana daga cikin cikar shari'ar musulunci wa huwa al-amru bi kitabati al shine shari'ar musulunci ta yi umarni a rubuta haƙƙin mutane sagiran kana au kabiran ƙaramin abu ne ko babba la tamallu an taktubu haqqa ala ayyi halin wanda yake rubutu kada ya kosa gurin rubuta gaskiya akan kowane hali kaɗan ne ko mai yawan ne da haka sai Allah ya ce zalikum aqsatu indallahi wa aqwamu lish-shahadati wa adana Allah tartabu ai hadha alladhi amarakum bihi wannan abin da Allah yake ku da shi na yin rubutu da gaskiya idan kana mu'ajjalan in ya kasance an sa masa lokaci to huwa aqsatu inda Allah shi yafi soyuwa a gurin Allah subhanahu wata'ala kuma shi yafi zama daidai shine mafi adalci wa aqwamu lishahada malamai suka ce asbatu lishahidi idza wada'a khattahu shine abin da yafi dacewa ga mutumin da zai bada shaida idza wada'a khattahu in ya ajiye abin da ya ainihin wato rubuta sannan wa aqwamu lishahadati wa adna Allah tartabu sannan shi yafi kusa ta yadda abin da aka rubuta nan gaba ba za a yi ainihin wato shakka a kansa ba sai Allah ya kawo ce illa an takuna tijaratan hadiratan tudurina ha bainakum sai fa idan harka ce ta kasuwanci kuke jujjuya ta kuke yin ta tsakanin kai da mutum to laysa alaikum junahun Allah taktubuha wannan ba dole bane sai ka rubuta ka je yanzu kasuwa da kuɗin ka zaka sai laptop ko kuwa ka siya abu an yi mai an baka ka ɗauki kuɗi ka bayar an baka lafton ai bai bukatar sai an tsaya yin wani rubutu sai da baka da suka kama gaban ka kai gaba to wannan in abu za ka je ka siya yanzu ka ɗauki kuɗi ka bayar a baka wannan abu wannan falaisa alaikum junahun Allah taktubuwa ba laifi a kai ko kuma an ce a dole da abin da shi ma za ka je ka siya sai an rubuta yau yanzu wani da safe Allah kaɗai da mai da mai sai siya watakila ya sai abu kaza a shago ya sai abu kaza a shago yadi ya sai dabino yadi ya sai kaza kaga wannan duk kuɗi kake bayarwa ka yi a baka an yi rubutu kaga wannan bai shiga cikin wato abin da ake nufi na rubutu wancan ya shafi magana ne ba shi ne amma duk abinda za a je ka ba da kuɗi a baka wannan bai bukata cewa to yanzu sai an kuma yi wani rubutu in hawa wani rubutu zai taso sai dai irin wanda ake na zamani na rasid wanda yake tabbatar da cewa kaya naka ne amma ba ana bin bashi ba ina fata an fahimta shine illa an takuna tijaratan hadiratan bainakum tudiruna ha bainakum falaysa alaikum junahun alla taktubuha Allah sai ce wa ashidu idza tabaya'atu malamai suka ce dahaq yace huwa azmun min Allah ta'ala wannan yanke ne daga Allah yace wal ishhadu wasu malamai suka ce da Allah yace wa ashidu idza tabaya'atu suka ce wal ishhadu wajibun fi sagiril kabiri fi haƙƙi fi sagiril haƙƙi wa kabirihi naqalan aw nasi'an suka ce ba da shaida akan abu wajibi ne akan shi da haka wasu malamai suka ce wa ashidu idza tabaya'atum ku yi shaida akan siye da siyarwa amma in siye da siyarwan ya zamanto na bashi ne ka je gurin mutum za ka ɗauki kaya ba ka da kuɗi to yanzu idan kuɗi hannu ne ka kaga falaisa alaikum junahun allami Allah taktubuwa ba laifi ba sai ko rubuta ma amma ba kuɗi hannu ba bane bashi ne to wa ashidu idza ato dan haka yanzu kar ka ɗauki kayanka ka bashi ba kowa ba mutane ba kowa bane yake jin tsoron Allah lallai fa sai an rubuta cewa lallai kana ainihin wato bin shi bashi Allah madaukakin sarki yace wala yadarra katibun wala shahid kada a cutar da ainihin wato mai rubutun ko wanda zai zo ya ainihin wato ba da shaida akan abin da za a yi na yarjejeniya malamai suka ce wala idarra katibin wala shahid shine ya atar rajulu mutum ya zo faye da uhuma ilal kitabi wa shahada katibi wa shahid wa shahada ya kira mai rubutun da mai ba da shaidan fa ya kula ni sai inna ala hajjatin